Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noman da Dalol FM. a ƙasar Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a kan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da daren talata sha biyar ga watan Janairun shekarar 2019. Muhammad Hafiz Baballe ne da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. Da farko dai ga kadin labarai. A Najeriya za ku ji cewa yayin da zaben ƙasar ke ƙara karatowa wanda za a yi a wata mai kamawa yanzu haka wani ɓangare na ƙungiyar izala a ƙasar. ya bayyana ɗan takarar shugaban ƙasar da zai mara wa baya yayin da ɗaya ɓangaren ƙungiyar ke cewa mu yadda muke sai sati kafin a yi zaɓe ne mukan zauna mu yanke cewa to ga inda za a yi to kaga mu yadda muke gudanar da al'amarin mu. Yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku yaya kuke kallon wannan lamari kamar kullum lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar sannan muna tafe da labarin wasanni amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan dare. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani babban otal da ofishi da ke babban birnin kasar Kenya harin da ya sanadiyar jikkatan mutane da ba a san adadinsu ba harin da aka kai a otal ɗin mai suna dusit d2 hotel na birnin nairobi ya faru ne ranar talatan nan da misalin karfe uku da rabi na rana waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce sun ji karar fashewar bom da kuma harbe-harben bindiga kafofin yada labarai a ƙasar ta kenya sun ce mutane da yawa sun mutu a wannan hari da aka kai amma hukumomi ba su ce komai ba akan wannan ikirari. A yau talata shugaban Amurka Donald Trump ya ce wani sabon ayarin bakin haure ya taso daga kasar Honduras alama ce da ke kara nuna muhimmancin bukatar da ya gabatar ta neman a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico domin hana ayarin shiga kasar Wannan babban ayari daga Honduras ya doshi kudancin iyakarmu. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter. Wannan takaddama ta gina katanga ta haifar da jayayya tsakanin Trump da 'yan Democrat da ke Majalisar Dokoki, lamarin da ya kai ya dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. Akalla ma'aikatan gwamnatin tarayya dubu ɗari takwas ne ba sa aiki ko kuma suna aiki ba tare da an biya su albashi ba. A yau Talata, William Barr wato mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaba a matsayin wanda zai nada a mukamin attorney janar ya sha alwashin kare bincike na musamman da ake yi a rasha a akan katsalandan ɗin siyasa bar ya kuma nuna rashin gamsuwarsa da ikirarin da shugaba trump ke yi na cewa kwamitin binciken alakar mukarrabansa da hukumomin rasha bita da kullun siyasa ne Barr ya bayyana hakan ne a gaban kwamitin Majalisar Dattawan Amurka yayin da ake mai tambayoyi akan kan kokarin da ake na tantance shi a matsayin wanda zai cike gurbin attorney Janar ɗin amurka wasu alkalai a kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice sun wanke tsohon shugaban ivory coast lauren gbagbo daga laifukan yakin da ake zarginsa da shi laifukan da ke da nasaba da munanan tashin hankalin da ya faru bayan zaben shekarar 2010 da ya sanadiyar saukarsa daga karagar mulki. masu goyon bayan Bagbo sun yi sowa da murna yau talata a lokacin da alkali kuno turfesa ya sanar da hukuncin akan tsohon shugaban dan shekara 73 da haihuwa da kuma charles gode babban hadiminsa kuma tsohon ministan matasan ƙasar. Turfesar ya ce yawancin alƙalan sun bayyana cewa masu gabatar da ƙara sun kasa iya gabatar da ƙwararan hujjoji akan waɗanda suke zargi. Fiye da mutane dubu uku aka kashe a ƙazamin tashin hankalin da ya ɓarke a ƙarshen shekarar dubu biyu da goma da farkon shekarar dubu biyu da sha ɗaya a lokacin da Bagbo ya ki amincewa da cewa Alassane otara ne ya lashe zaben babban abokin hamaryarsa wato shugaban ƙasa mai ci na yanzu. A halin da ake ciki kuma, komai ya tsaya cik a harare babban birnin ƙasar Zimbabwe yau talata. Sakamakon zanga-zangar da ake yi saboda ƙaruwar farashin mai wadda ta yi muni. Rahotanni sun ce ba kowa akan titin birnin inda aka rufe kasuwanni bankuna da makarantu bayan da ƙungiyar kwadago ta ƙasar ta yi yajin aikin kwanaki uku da nuna adawa da tabbarbarewar tattalin arzikin ƙasar. a jiya litinin an kashe mutane da yawa a lokacin da 'yan sanda a harare da bulawayo birni na biyu mafi girma a zimbabwe suka harba wa masu zanga-zanga da suka yi ta jifa da duwatsu suna ƙona tayoyi da toshe hanyoyi. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To a daidai lokacin da ake haramar zaɓe a Najeriya, yanzu haka wata sabuwa ta kunno kai bayan da ƙungiyoyin addinai suka fara bayyana waɗanda za su marawa baya a cikin 'yan takarar shugaban ƙasa, batun da ya so ma janyo cece kuce a ƙasar. Kamar yadda rahotanni ke nunawa, yanzu haka wani ɓangare na ƙungiyar Izala ya nuna goyon bayansa ga wani ɗan takarar shugaban ƙasa, yayin da ɗaya ɓangaren ke cewa bai kai ga yanke hukuncin wanda zai zaɓa ba. Ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton. yanzu haka wannan nuna goyon baya ga dan takarar jam'iyyar apc kuma shugaban kasa muhammadu buhari da kungiyar izala ta yi na cewa shine dan takarar da za a zaba a zaben da ke tafe tuni wannan batu ya sama samun martani daga wani bangare na kungiyar da kuma masana tun farko shugaban kungiyar izala bangaren kaduna shek abdullahi balalau a zanta wasu da manema labarai a yola jimkarin da kammala wani taro da suka yi ya ko bada fatawar a zabi shugaba buhari jihohi kusan talatin da shida cikin jihohi talatin da bakwai na wannan kasa suka halarci wannan taro taro duk mun lura da halin da kasa ke ciki cewa to ya kamata a bawa wannan shugaba goyon baya a kuma yi mishi addu'a Allah ya ƙara rika hannunsa ya mishi jagora domin akwai alamar an so mu samu zaman lafiya a lokacinsa to ba zai yiwu abin ya dore ba sai ya samu daman ƙara wani wa'adi ra'ayi ne irin namu kuma fahimtar mu a addinance da maslahan da muka duba ba ma mu kadai ba ai akwai ƙungiyoyin kiristoci da abin da ya kama da haka sukan fito su ce ga matsaya da suka ɗauka ba wanda ya taba cewa don me suka ɗauki wannan matsaya kuma ƙungiyoyi ne na addini kuma suna da ra'ayi ra'ayinsu kuma sun faɗi ra'ayinsu saboda ra'ayinsu na gare su da haka mu ma da sauran wasu ƙungiyoyin addini ana iya samun wani ƙungiya cikin ƙungiyoyin addinin musulunci su ga abin da muka yi su ba su gamsu da shi ba su ma suna da ra'ayi su faɗi ra'ayinsu amma mu dai mun tsaya kan ra'ayin to sai dai kuma da alamu yanzu haka wannan fatawa ta su balalau ya fa so majawa ku kuce inda ɗaya bangaren izala a najeriya wato bangaren da suka ce ma ba da yawun su ba sheikh nasiru abdulmuhi ya ce duk da cewa suna goyon bayan shugaba na gari to amma ko ba su kai ga ɗaukan wannan mataki a yanzu ba sheikh abdulmuhi wanda ya bayyana dalilan da suka sa bangaren su bulalau ke nuna goyon baya a yanzu ya ce bai kamata a ke musu ɗibar karan mahaukaciya ba. in sun yi abunsu sun kira suna izalaka tunda suna da wata za a ce ba da tunda ba ta kungiyar da suke da ita sai ta kamar ya ka tambaya ba su ga matsalar su amma sun ga tafiyar nan su ma gana a ce su ma sun ba da goyon baya da kaza da kaza su da ba su yi shi ba janatan suka yi hmm. da rigingimu suka taso suka gaba a sarki shi Allah shine suka dawo to yanzu suna so an ci akwai wasu rigingimu a kansu to akalla dai kowa komai su sha da karari shine ya suka ce su ma suna tare da gwamnati to kaga magana su ce wannan da suka yi mu kuma yadda muke sai sati biyu kafin a yi zaɓe ne mukan zauna mu yanke cewa to ga inda za a yi to ka ga mu yadda mu muke gudanar da al'amarin mu ke duk da cewa najeriya ƙasa ce ta kulanci wato ya eh, ba ruwanta da addini to amma ko a zaben shekarar 2015 wasu kungiyoyin addini a ƙasar sun ko nuna irin wannan goyon baya batun da masana irin su ba da sason da joshua wigar ke maganin fa akwai abun dubawa alal hakika malam ibrahim a gaskiya ba daidai ba ne a ce kungiyoyin addinai su fito karara wai suna bayar da goyon bayansu ma wani dan takara a siyasa idan aka tuna a baya akwai kungiyar nan na kristoci wato kan wanda lokacin goodluck jonathan suka fito suka ce suna mara wa goodluck jonathan baya mutanen al'umma najeriya suka yi ta uh, suka nuna rashin jin daɗi da goyon baya na wannan fitowa ƙarara kungiyoyin addinai suna fitowa suna bayyana ra'ayoyinsu akan siyasa da goyon baya to kaga yanzu kuma an dawo an manta yadda aka yi ta aka kushe kan yanzu kungiyar izala ta fito ta ce magoya bayanta da kuma mabiyanta su yi a shugaban muhammadu buhari to kaga gaskiya wannan ba daidai ba ne shugabannin bangarorin addinai ko kungiyoyin addinai ya kamata su natsu su san iyakan inda za su je da kuma iyakan su siyasa idan kai shugaban bangaren addini ko wata kungiya kana son ka hada kanka da siyasa to lalle taimakawa kanka ka bar zancen addini shugabancin bangaren addini ko kungiyar addini ka shiga siyasa tundum a san kai dan siyasa ne ba shugaban kungiyar addini ba koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda dambarwar siyasar najeriya za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria To a gaida Ibrahim Abdulaziz, to kamar yadda aka ji a cikin shirin namu na yanzu, yau za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya ɗauka na mara wa ɗan takara bayan a zaɓe mai zuwa. Kafin nan mu ci gaba da shakatawa da wannan waƙar.

Jirgi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yiwu wa bi kanshi da shida tuke tandau mai kano mai saje sanyi da ba posta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa karfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alikin Abincin ba shi ne bai ba shi ba shi ne a kwana bai ba shi ba Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna wa muke da shi a kan layi. Salamu alaikum sunana Dahiru sakatare unguwar Katsina kuma ke bi Local Government Kaduna Najeriya. To Malam ɗahiru menene ra'ayinka akan wannan maudu'i namu na yau? to lalle na ji matakin da kungiyar a izana talibijin ta ɗauka to gaskiya tsakanin da allah ni zan ba ta shawara ne a matsayinsu na bangare na addini na malamai a ƙasa bai kamata su dinga ɗaukar wani sashe ba su bar wani sashe mm. domin ya kamata su malamai ya kamata su daina magana a kan siyasa ya kamata su tsaya a matsayinsu na malamai su tsaya a da'awa su dinga cire mutane akan addinin musulunci fatan za a tashi lafiya ɗahiru su fitar yin barka To mun gode Malam Ɗahiru yanzu kuma bari mu leƙa jihar Bauchi wa muke da shi daga jihar Bauchi. Ah, ana magana da Malam Timoti ne daga Gumo Ator. Malam wa? Timoti Bulus daga Gumo Toro. Ok to menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu na yau? to alhamdulillah gaskiya al'amarin yana da dan wuya gaskiya abinda nake so in ba da shawara ga malaman addini gaskiya a yi takasansan wajen ba da ra'ayi na siyasa in da a tsaya amma gwamnati addu'a a mata addu'a kawai amma shigar da al'amuran siyasa irin al'amura irin wannan gaskiya yana kara tabarbarewa kasa sai ka ga ana samun rarrabuwa a cikin al'amuran kasa mm. malaman a tsaya a yi addu'a kawai ma gwamnati Allah ya ba mu mai rabo sa'a ina ga wannan shi zai taimaka daga Timothy Bulus Umau Toro na Kalgan Mamboti State. To Timothy mun gode daga jihar uh, Bauchi bari mu leƙa jihar Jigawa wa muke da shi daga Jigawa. Muna waya da Alhaji Usman Kadira. To Alhaji Usman menene ra'ayinka dangane da maudu'inmu na yau? wannan mauluyin da aka yi wanda suka yi wannan daidai ne saboda a yi a cikin ya manta ne ba lokacin yakin yakin gob da yake cewa ai addu'a Allah baya karban addu'an talaka inda inda Allah yana karban addu'an talaka da Iraki ba da Amerika ba za ta ci Iraki da yaki ba ya manta ne kaga ai yau muna magana ka sauka daga kan layin mu muna magana ne muna magana ne akan yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar izala ya dauka na mara mm-hmm. wani ɗan takara baya a zaɓe mai zuwa. Ok, hakan kan ba daidai ba ne. To shi ne maudu'in da muke menene ra'ayinka dangane da wannan? To mun rasa wannan layi. To yanzu bari mu leƙa jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna? Kebbi. Alhaji Awal. Eh, to menene ra'ayinka? dangane da wannan maudu'i namu ra'ayina dai ina jin kowane bangare da yi kuskure ba mm, kamar yaya kenan mm. yawwa da farko ya kamata mu lura cewa babu wani sashi na kundin najeriya ya mm. hana wata kungiya ta bayyana ra'ayinta game da duk wani takara da ya fito kuma su kungiyoyin nan ko shugabannin ikansu 'yan najeriya su ma suna da yanci su bayyana ra'ayinsu kamar yadda kowane ɗan siyasa ko kuma kowane ɗan ƙasa yake da damar ya bayyana ra'ayinsa. To mun gode Alhaji Awal. Yanzu daga jihar Kebbi bari mu leƙa jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu ah, alaikum salam da wa muke magana? da Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Ngaro menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu? Ina lura da mutane ka san su al'umma ne ina ganin kamar idan aka yi magana ba wasu ba su da hanyar za su rika wulakanta malamai ko kuma su zagi malamai akan wannan irin wannan abin da ke kawowa. yanzu su Sheikh balalau da suka yi wannan magana yanzu mai laifin su ai a nan kaduna ba akwai da ahmad Gumu shi ma kuma ka yi magana akan cewa ga wanda zai zaba in su san bai magana akan wanda zai zaba to dan haka su su balalau da suka yi magana cewa a zaɓi buhari ai kaga ba laifi bane ya kamata mutane su rika tsayawa yawa yana fa nuna zagi malamai shi malami in aka cewa cire hannun shi a cikin siyasa ba yawa malami adalci ba da haka ni abin nake gani wannan wani nau'i ne wasu za su fito da shi domin su zagi malamai amma kowa yana da ra'ayin shi ra'ayin su ne shi ma bangaren da suka ce ga wanda za su zaɓa ra'ayin su ne da haka mutane shafa kansu ma abin nan malamai magadan annabawa ne a daina cire to mun gode daga jihar kaduna bari mu leka jihar borno wa muke da shi daga jihar borno Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana daga jihar Borno? Daga da Malam Ibrahim daga jihar Borno local government biyu. To Malam Ibrahim menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i namu na yau? To a gaskiya tsakani da Allah kan malamai ba da malamai da sarakuna kam bai kamata su fito su nuna karara ga wanda suke bi ba. Mm, saboda me? Saboda mutuncinsu ne zai zube. aidan don nuna hanya ne na bi mai kyau amma suka zo suka dawo cikin talaka kuma suna yin siyasa ai kaga talaka za su raina su to malam ibrahim mun gode daga jihar borno yanzu bari mu leƙa jihar niger kuna magana da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to ibrahim mai wankin hula menene ra'ayinka to gaskiya ni ra'ayina a yau game da ainihin waɗannan malamai da suke wannan cece ce tsakaninsu na farko dai suna zubar da wa kansu mutunci ne kuma sannan suna zubar da ainihin darajar ne da Allah ya basu hmm. sannan na biyu ainihin shi wannan atiku da suke bayani akan shi su suna fada cewa atiku ba su ne suka fara rusa mana wannan ainihin abin bangaren mu na arewa Malam, muna magana ne akan maudu'in yaya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar Izala ya dauka na mara wa ɗan takara bayan a zaɓe mai zuwa. ba wai muna magana ba. na farko mm. kenan suna zubar da kansu mutunci ne bai kamata a ce suna kece kuce ce na tsakaninsu ba su haɗa kansu. wanda ya tantanta a tsakani kawai sai zaɓe shi amma zancen wanda ke zan kaga wannan zaɓe suna rarraba kawunan ainihin jahilai ne wanda ba san ko a ƙasa. Hmm. To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula yanzu daga jihar Niger bari mu leƙa jihar Borno. Wa muke da shi daga jihar Borno? Ah, jama'a salamu alaikum kuna magana da kala mai daga Borno. Muna magana da wa? kalama muhammed alkali kalama ok to muna jin muna sauraron ka menene ra'ayinka ah, wato na ji ra'ayin mutane da yawa abin da yake faruwa shine shi sheikh walalau ya yi magana ne akan ya bada goyon baya kan buhari akan ayyukan da ya yi shi kuma wancan gefen suna magana ne akan cewa wai shi a ciku ya gina masallatai to masallatan da ya gina da wani kuɗi ya gina ba kuɗin da ya sata ya gina da shi ai mutane ya kamata sun ga fahimtar cewa abin da su suke fada wannan goyon ba ra'ayi ne mu kuma muna bin ra'ayin abin da su mutane ke ba buhari wannan yake da goyon baya mutane barona yana mutane najeriya suna da yawa saboda haka shi ya yi magana magana mai kyau akan cewa mutum a ah, yana so ya saci kuɗi ne ya gina masallacin da ya gina masallaci wajen ɗari ya gina din ya kamata mutane su ringa fahimtar abin da ake magana kafin su ringa korafi a kai. Malam cewa Malam Muhammad, muna magana ne akan ya kuke kallon matsayar da wani bangaren kungiyar izala ya dauka na marawa wani dan takara bayan a zaɓe mai zuwa tsakanin su muke so ku ba mu ra'ayinku ba wai eh, akan yan takara ba eh ra'ayinmu mm. dai mu dai mu dai mun ji dadin abin da shi bala ya faɗa mu dai muna maganin da ya yi mana daidai saboda shi Buhari ba satan kudi zai gina masallatai ba shine kawai ra'ayinmu to mun gode malam Muhammad daga jihar Borno har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka to yanzu mun sami kira daga kaduna wa muke da shi daga jihar kaduna To assalamu alaikum wa sunana Abdullahi Musa Sogiji wanda ko da yaushe ina nan babala na Abba Plaza kasuwar barcin Kaduna Najeriya. To Abdullahi Sogiji menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i? Ana hakika game da wannan maudu'i ne yau game da shigan wato malamai cikin wato wannan dambarwa na siyasa. Hmm. To ai ni ana tunanin tsakani da Allah ba ma yi ma wayannan malamai adalci. Hmm. Domin su 'yan Najeriya ne. kuma ban ga wani doka da ya hana cewa wai malamai kar su sa su a maganar siyasa ba kuma idan muka ɗauki abubuwan da ke faruwa a zaben mu za ka ga cewa akwai wasu daga cikin addinan da baro-baro a wurin da suke bauta ake tallata cewa ku zaɓuwa na kar ku zaɓuwa ne to ina dalilin wai malaman mu dan sun dan sa baki ba wai shigowa suka yi suka fito cikin kamfen ba a'a shawarwari suke bayarwa kuma sun ba da nasu dalilan yana da kyau al'umma musulmai yana da mita kaɗan musamman waɗanda ke zagin malamai malamai suna da daraja da martaba idan da duniya ko menene malami ya yi ka duba alkhairan da yake faɗa amma ku fito ƙwaro-ƙwaro kuna zagin malamai wannan ba daidai bane ubangiji Allah ya sa mu gyara to amin Musa Sogiji daga baban lana Abba Plaza kasuwar Barci Kaduna Najeriya to mun gode Abdullahi so daga jihar Kaduna yanzu bari mu leƙa jihar Bauchi wa muke da shi daga jihar Bauchi sunana Awul Abdullahi daga kafin Madaki To awal menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i? Alhamdulillah gaskiya ni ne ra'ayina game da wannan cece kuce da ake ta fama su dai malamai na izala suna da ra'ayinsu kamar yadda sauran jama'a suka faɗa. Hmm. Su 'yan ƙasa ne za su bayyana ra'ayinsu. Hmm. Kuma su mu jama'an ƙasa ya kamata kowa ya yi la'akari da cewa wannan fayancin mu ne. Idan lokacin zaɓe ya zo kowa ya je ya zaɓi wanda yake so wanda ka gaya maka ka zaɓa wanda ya mun na je na zaɓa ra'ayi na kenan Allah ya taimake ku Allah ya ba ku To amin mun gode awal kafin ki yanzu daga jihar Bauchi bari mu koma jihar Borno wa muke da shi daga Borno Mun Salisu mai shayi ne a Jalaru Cross a cikin Maiduguri, Gomari Airport, dan mutanen birnin Kudu, Zarena Zarena Zarena. To Malam Salisu menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i? ra'ayina abin da shi malam balalau ya yi hmm. a karkashin kungiyar su ya yi laifi ba ni a fahimta ta saboda su malamai da suke kiran mu cewa mu yi kaza mu bar kaza shine daidai hmm. dan sun zaba mana cewa mu bi shugaba kaza shine zai kai mu tudun tsira ni ban ga laifin su ba to malam salisu ba ka ganin cewa su ma ɗaya bangaren da suka ce ba su yanke shawara ba su kuma me zaka ce musu su bangaren da suka ce ba su yanke shawara ba su ma ba su yi laifi ba amma aikin malami ne nuna alkiblarsa cikin gaggawa saboda sauran mutiya su san inda suka dosa. To Malam Salisu mun gode madalla ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti hamsin da bakwai na yamma to yanzu kuma ga labarai a takaice. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani babban otal da ofishoshi da ke babban birnin kasar Kenya. harin da ya yi sanadiyar jikatan mutane da ba a san adadinsu ba harin da aka kai a otal ɗin mai suna dusit d2 hotel na babban birnin nairobi ya faru ne ranar talatan nan da misalin karfe uku da rabi na rana waɗanda abin ya faru a gabansu sun ce sun ji ƙarar fashewar bom da kuma harbe-harben bindiga a yau talata shugaban amurka donald trump ya ce wani sabon ayarin bakin haure ya taso daga kasar honduras alama ce da ke kara nuna muhimmancin bukatar da ya gabatar ta neman a gina katanga tsakanin amurka da mexico domin hana ayarin shiga amurka a yau talata william barr wato mutumin da shugaban amurka donald trump ya zaba a matsayin wanda zai nada a mukamin attorney general ya sha alwashin kare bincike na musamman da ake yi a kan rasha akan katsalandan ɗin siyasa. Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da mu na wannan lokaci, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa sai gobe.